الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمواء مسلمي باهم ورياء الله لسلاتي كما نظام الله صلى الله عليه وسلم نقارب ورياء الله مدوككين سركي ولن ديقدر شيء halartowa mu wannan makaranta marja'u sunna islamiyya alhaji khalil titin kara domin ci gaba da karatun da malamin mu yake gabatarwa a kowane sati a wannan makaranta wanda yake wanga sati Allah ya kaddarci malam yayi tahiya domin wani aiki daga cikin ayyuka na addinin musulunci wanda ya shahi kungiyar mu ta ƙasa baki daya muna fatar tattakin da malam ya yi Allah ya karba sa cikin mizani yadda aka fita gida lafiya aka sadu da jos lafiya Allah ya sa a yi mitin nan lafiya a ƙare lafiya su malam su komo lafiya sauran shugabannin malamai na jihohi suka halarta su ma Allah ya sa kan ga kowa yadda ba gida ne lafiya ya sadu da taro lafiya Allah ya sa a ƙare lafiya kowa ya koma gida ne lafiya a ci gaban mu da wannan karatu a wannan yammaci muna 28 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana shekara 1442 wanda ya dace da miladiya haihuwar Isa alaihi salam a yau muna 12 ga watan uku shekara ta 2021 shi gabanmu da wannan karatu a cikin littafin askari wanda malam yake gabatarwa a kowane sati wato malam ya aje ko kuma za a tashi inda malam ya aje fa'illam tuguni hallala hulmazidai malam ya ce ya halatta ga wanda ba ɗa ba yana matsayin bawa ya yi aure ta kowace fuska ya halatta ya haɗe boya ya uwa ta ya halatta shi aure ɗaya kuma yana tare da ainihin boya ya uwa ta to kuma babu laihi don ta samu yanci tana ƙarƙashi ne in ta ga zama ta zauna tare da shi ko kuma ta tahiyarta to shi na malla ce in ma mata guda bata isai ba halalahul da ya halatta shi kara walau ila arba'in har zuwa ga ko da zuwa ga mata hudu na ya halatta gabawa shi aure mata hudu sai dai wa in waje a hurratan idan mutum ya aure ɗiya ala a kan bauya wato mutum na can awal amri talauci ya sa ya auri ɗaya don bai da ya auri boya don bai da kuɗi yanzu Allah ya lilwata mishi sai ya samu ya auri ɗaya. to shi na ya ce in ta wajen horratan idan ya auri ɗaya ala ammacin akan bauya ita a uwar gida jahilatan tana mai jahilta cewa uwar gidanta fa boyata sabata lahal khiyaru mala ya ce to zaɓi ya tabbata gare ta nan tana da dama ta yi zaɓi tsakanin zama da shi ko kuma ta rabu da shi ce ni ni ka ni abban zama ƙashin ƙarƙashin boya ina ɗaya yan babban gida sannan in komo ita boya ita uwar na, ta ce ba a wannan da niya to tana da damar zaɓi bayan alfasfi tsakanin abu da aure wal iqama ko kuma ta tsaya gidan miji tare da tana ƙarƙashin bauya la alimatan banda boyar da banda diyar da ta san da cewa uwar gida ne boyata ya biɗe ta ta sani ya yi mata bayani mutane suka sanar da ita a'a yanzu ke wanda uwar gida na yi bauyata shi za ki aure ki koma ƙarƙashin bauya ta ce ina ruwa na aiba bauta ta kai ne, ba aure kai ne. alimatan tana mai sani tana da ilimi a kan cewa uwar gida bauyata tunan daɗa zaɓinta ya faɗi la alimatan banda wadda ta riga ta sani in ta riga ta shigo gida yanzu ba ta girgida kai ta ce ba ta yadda ba Allah shi ba mu ganewa ويباه هرائر الكتابيات يا هلاتا ga musulmi ya auri ainihin ‘ya'ya na ahalul kitabi ya halatta in ka tashi aure ka auri ‘ya'ya ba bayi ba na ahalul kitabi can mala ya karanto muna a inda yake haram na a aure bayansu domin na kasata ga musulunci da musulmai ana haihuwa musulmi na zuba ɗiya turawa na kwashewa Allah shi muna tsari amma in ƴaƴana na aka ce to ya halatta wayo bahu hara'irul kitabi ya ce ya halatta ƴaƴana na kitabi su ya halatta mutum ya aure su ya sawo su cikin gida ne su haihuwan mai zuri'a ƴaƴa na ba bayin kowa na ba amma da matsayin suna bayina to na kasa na kasa ta ga musulunci na kasa ta ga musulmi ya zan taisul musta'ar da turawa Allah shi muna tsari. to mala yace wa man balaga bihi al-mardu wanda rashin lafiya ya kai gare shi haddal hajari haddi na a hajjare shi muni an nika nan ka wani lokaci an haramta mai aure wanda rashin lahiya ya kai hahina ubararren magana saki faɗi ɗaya shike cikin rashin lahiya ko kuma gashi nan dai ana tahiya alamun mutuwa tana bayyana gani shi to nan cikin wannan hali haramun na yayi aure ba a bari don haka da an ƙulla buɗewa ɗaya za a yi sai a ce ya haramtaccen aure na don musulunci yana tsinka ne ga cewa yanzu magada na haka son hijawo cikin rashin lahiya ga son shi kai shi jawo wasu masu gado cikin dukiya ce don haka an ka haramtar da wannan aure na shi fa in sahha qabla fasqihi idan ko ya samu lahiya kamin a bude auren kenan hukuma ta yi itila'i amma saboda ayyuka sun wa hukuma yawa na a taho a faskin wannan aure sai bawan Allah ya samu lahiya tun shi na takin gangadi har ya koma taki na ƙarni ingancin lafiya ya samu sabata aure ya tabbata sai abin mai aure ne ya warke mala wa in ha in ko aka buɗe auren qabla al-bina'i kamin ya taki ɗiyan mutane fala mahara babu sadaki kenan e itibari da cewa jawo wannan aure yana son ya kawo na ƙasa ga dukiya ta an ka ce a buɗe shi to sai aka ce a ah! to in an ka buɗewa an ka ce in dai kamin shi taka na wala mahara babu ko ɗari wanda za a bata na sadaki wa hu in ko bayan ya yi bina'i na ashe ce shiga kuce daina yawa auren nan sai ya horar kuma ya tafi iyan mutane alhali bai da lahiya yalzamuhu fi sulisihi nan sadaki ya lazimce shi a cikin sulisin dukiya sai. tunda ya ɗauko magana har ya kai ga jikin ɗiyan mutane da sunan aure alhali auna nahi mamnu'un haramtaccen aure na to ya rutsa ya kai ga jikinta kuma bayan ya kai ga jikinta sai Allah ya karɓi rayuwa ta gashi ya mutu babu gado gare ta wannan boyan Allah sannan sadaki ya lalace shi a cikin sulufin dukiya ta limasta halla min farjiha tun da ya riga ta ga jikinta to sai an biya sadaki wala mirasu babu gado lisahihi ga wanda Allah ya lau ita kan boyan Allah da an ka jawo ta don ta ci gado babu gado gare ta malla ya ce amma falau bari almaribu da maras lafiya ya warke lawarisa min sahihi shi kan da ya yi gado ga wanda Allah ya mara lafiya da an ka hana ma kakkai kakkai kakkai sai ya yi kuma ana nan ana nan abinda aka tsammanin aukuwa sai bai auku ba ana ganin kamar cinye na tahiya na sai wani Allah ya samu lafiya Ba ya samu lahiya kuma ya samu tsawon rayuwa wadda da Allah ya lusi Allah ya mutu cikawa dan gani <laughs> mala yace walau bari almaridu lawarisa min as sahi da maras lafiya ya warke to da ya yi gado ga wanda Allah ya lafiya ya ce wa kullu nikahin ajma al muslimuna ala butlanihi fal furqatu fihi malo ya ce dukkan aure wanda yake musulmi sun yi ijima'i akan zaman wannan aure bataccen aure na auren da an riga an yi ijima'i akan zama ne ɓataccen aure na kama usaddisul gaibi kowa duk mallaman duniya kowa ya yarda ijma'i na na musulmin duniya cewa duk wanda ya auri mace tana cikin idda ana bata wannan aure ko kuma mutum yana da mata hudu sai ya karo guda ita aka ce mace khamisa ya yi ta biyar can karatun da malayi muna wancan sati daga cikin matattakin da an ka haramta akwai kwanisa mata ta biyar mata ta biyar a jama'ar musulmi na ala buɗula na hazin nika duk musulmin duniya sun yi jima'i akan wannan aure ɓatacce na to in za a ɓata shi fi yi fashon. a rabuwar da za a yi ciki ne fasti za a yi ba saki zai yi ba buɗe auren ɗaya za a yi hukuma ta cewa mun raba ku kai naka gida ita ku sai naka gida ya shi kenan dama babu shi ma'adumun na shar'an kar ma'adumun hissa abinda ga ka'ida ta shari'a babu shi to warkasa babu shi na gaba ɗaya ko ganye bai ba don haka nan in ya ɗauka magana ya taɓa to falaha sadaqal mis limastahalla min farjiha Allah ya ba mu ganewa wa maktulifa fihi auren da aka yi saɓani ga lalacewa tai shi ko fabi ɗalaƙin kama auren da an ka ɗaura ba tare da waliyi ba ko an ka ɗaura da waliyi ba idi ga waliyi mujbiri to wannan malamai sun yi saɓani akan lalacewa wannan aure to shi iri na yan za a raba su bi dalakin sai a ce sakata sai ce na sake ta za shi ba mu gane ana ko batu ko ta tana saka mai mana sai in yaki. yaƙi faslun mala ya ce ga wani fasari يثبت لكل من الزوجين الخيار بجهله بعيب الآخر هل أقد wannan fasali mala ya gina shi akan tabbatar da zaɓi tsakanin ma'aura juna guda biyu namiji yana da zaɓi ga abin da ya shahi mata da ya auro tsakanin zama tare da ita da rabuwa da ita mata tana da zaɓi ga abin da mijinta ya faru gare shi na illa to tana da zaɓi tsakanin zama da shiya ko kuma ta rabu da shiya don haka malam ya ce zaɓi yana tabbata le kullum min az ga kowane daga cikin ma'aura juna biyu bi jahalihi saboda jahilta tai bi aibil akhara yaushe halal aqdi lokacin da za a kulla aure bai san tana da wannan rashin lahiya ba sai an haƙulla mai aure da ita ta taho gida sai ya ga wannan rashin lahiya a'a ashe haka kike ni ban sani ba tace mai gida haka nake ba ya ma bayani bai ce ni ba wanda ya min bayani tawo tunan shi na da damar zama tare da ita ko kuma hice bai iyawa ko kuma shi shi na tuka kaya sai ta ga abin da babu gamsuwa ga jikinta ta ce mai gida A ashe haka kake haka kake mai gida ya ce awo haka nake amma ki bibi jikin ki gani jikin maza a haka na hmm. ta ce ina ni kama gaba a yin da ni a a ce ka ɗaya da haske na ga jikinka na hehirawa da kasan ya tana to abin ko ba shi wallahi ni ban san da wanda aini ba tana da damar ta ce ba ta yi ko ba kan min bayani ba to mala yace wa duruhu ba'dahu lahadunahu yace wa duruhu keto wa illa aidi rashin lafiya tasgaro ga jiki ba'dahu ba'da da bayan an riga an kulla aure to da dafa mala ya ce lahadunahu ita ke da zaɓi ban da miji bayan an riga an ƙulla aure an kai ta an sadu komi na aure ya riga ya ijra'in aure ya gudana ana nan ana nan sai aibi ya keto ana nan sai rashin lahiya ya bayyana ana nan rashin lahiya ya buguta laha ita ke da zaɓi ita mata tana da mata ceto gaskiya na kan san yanzu Allah ya kawo maka wanga ciyo bayan haɗuwan mu amma gaskiya Allah ba ni iyawa ba ni iyawa ba ni iyawa cikin dare ka inga abubuwa suna tasowa hakan da gaskiya Allah ba ni iya zama da kai laha tana da damar ta ce ba ta yi duna huban da miji yau da shi na miji ainihin wani abu ya kullo ga mata ta yi bayan an riga an kulla aure bayan ijra'ati na aure sun tabbata ana nan zaune da sai rashin lahiya ta bayyana gani ta bai taba saninta da ita ba gidansu ba taba saninta da wannan rashin lahiya ba amma da dare ya ci ta tawo inda shi ga haniniya tana iya ba ta zama da shi amma yanzu tun da ita ka haniniya lahadunahu shi ban da dama da zama zaki an kuri da shi a kuri da shi koko eh gida ne take sannan eh eh eh ba ita da ba a to a shikenan alhamdulillah ko ta ai shi a tausayi na shari'a janibin mace ana tausaya mata kai kila kana da uku ko kana da biyu ko kana da hudu ka sha gaba to ita ko fa miji na mace kai gani shari'a tana tausaya janibin mace na haka aka ce lahadunahu eh sai in yayi yayi yayi gwargwaron kokari ne awo in yayi gwargwaron kokari ne to yana iya roƙon uwaye to a koma gida sai mu diba al'amarin nan Allah ba mu dacewa wa alaikum assalam wa rahmatullah ban ji abin kawai ba a kitabi to ina kitabu ɗin shige amma da yaron gaba ya ko eh ana kitab kitabi babu kitab eh ayan su wasu dambalalluna wasu dan dankararru wanda ba su gane ma abin da suka yi ba shirme ɗina suka yi da a ƙaddarta kana ɗan hira da wani irin manya-manyan su sai ka yi mamaki abin da zai faɗa maka wata ma ina tsaye da babban fasto fattu ina tsaye tare da shi sai mata sun ka biyu hakan sai ce malam ce wallahi mu hana musu wannan fita wallahi wallahi mu hana musu wannan fita mun yi mun yaran nan ba su magana addini bai dai wannan fita ba eh na shiga ba gyaran na baya ga wali shi na abin da suke addini ya dace shi halal a'a dabibu yudawu nasu wa huwa alilu kai ba ka da lahiya ka ce kai likita ke suna cikin littafin su annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama zai zo don haka duk manya-manyan da an ka yi kamin tahowa wannan lokaci sai sun ce shin shi ne wannan kamin tahowa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shin shi ne wannan wane wannan wanda isa alaihi salama ya ce ya ati min ba'di ismuhu ahmad sun sani fa innahum kanu bihi qad alimu wa jahaduhu jaharatan wa aina sun zan sun yi sani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun sassafan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin at-taura sun santa cikin injila amma wa jahaduhu suka yi mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jaharatan kirki wa aina musu kuma suna masu gunguni suna kakku bi kowa illa ta taba'a dinaku kakku kuli kowa sai wanda ya bi dinaku an yi haɗe ta don haka babu a halin kitabi babu kitabi iyaka wasu don ɗaya na wasu don ƙarar na suna cewa mabiyan isa alayhi salam alhari ba mabiyan isa alayhi salam na ba an yi wata muƙabala da wani wanda Allah ya tsamo shi daga cikin wannan addini ne kiristanci to amma duk inda yan uwa ne suke in shekara ta yi sai ya kai musu ziyara to shi da wata yan uwa Kaduna ya ta yi ta wasu ɗan uban su ne ya ta ya kai mata ziyara sai ta gayyato mai fasto fastoci suka to sun hakewaye shi kai kaka ka shiga addinin hausawa addinin hausawa ɗin kai eh addinin hausawa kana addinin hausawa ya ce a ba addinin hausawa na ba addinin allah na addinin na allah na ba na hausawa na ba kai yanzu kai addini fato addinin wani haka addinin wani haka wanga addini na kana wani haka kai kan shi mai magana ga ya ce don awon ga yawan gama hita da kayo hita yosu ta kayo yosu ta kai kai ta ga kudu kun yosu ta kun sa laki tayi yosu masu shafa hoto ne ga bayan motar su ni a tuffa tai da babban riga da abaya tai da geme ne da saje da rawani ne ku dibi motocin iyamurai eh ya ce ga manyan motocin ku haka ku ta ci iyamurai na ya ce ga manyan motocin ku haka kusa shi a siffa da kun kawa isa alaihi salam to ita a siffa ku in ka dibe wannan hoto ka diba siffa ta ta musulunci da musulmai amma ga siffa ta ku in kuna da ita cikin ta ku kawo ita fa bu hital ladhi kafara na so ka hude sun ka sun ga ba shi ansa hujja akali kawai yayi amfani da ita mala aliyu na zai na cewa limanci Allah ya taimaki mala aliyu mala ibu na ka kai mala wada mala eh to shi ya muqabala ga kaduna wanda ya musabaka yana ibu ya yi musabaka na zai yayi na dai ne eh? Eh, eh mala wala shi ba taw dan haka babu ahlul kitabi babu kitabi to irin aibi wanda ka sa a yi raddi aibi goma sha hudu na aibi hudu da maza da mata sun yi musharaka gare su aibi hudu aibi biyar bangaren mata aibi biyar bangaren maza to waɗanda aka yi musharaka ga su guda hudu wa huwal jununu shi na hauka tata an buɗe aure wal mu haka ku turta, ta sa an buɗa aure ku turta mai katsewa gaɓoɓi walbaras haka ku turta mai kumbur da jiki ita ma ta sa kiyari tsakanin miji da mata ban san da hauka ba ba a sanar da ni ita ba ba aure hauka ba shikenan don haka lahul yawo shi na da zaɓi saɓanin in ketuwa haukar sai tana ga hannu nai saɓanin in kuturta ketuwa sai tana ga hannu nai saɓanin in burtun burtun na jiki ketuwa tana ga hannu nai na hudu wanda mallam bai kawo ba al'azu ya ɗa azu ya ɗa nau'in biyu az yada yin kashi halin jima'i yumkin ya kasance bangaren namiji yumkin ya kasance bangaren mace ibtila'i na kawai daga Allah madaukakin sarki ko ina yana bullowa to waɗanda abubuwa guda hudu da maza da mata sun yi tarayya gare su wani ana iya samun wanga aibi gare shi ana samu ne bangaren namiji ana samu ne bangaren mace kuma wannan aibi yana tabbatar da zaɓi amma saboda mi bi jahalihi bi aibil akhar saboda ya jahilci aibin ta ko ta jahilci aibi ne halal aqal halin kullun aure bai san da waɗannan illoli ba Allah ya ba mu ganewa sannan abin da ya shaye namiji wal jabbu zama majaburi mai katsatsen zakari shi wata kaddara ta sa zakari na katsatse na a'a an ka kulla aure ba ta da labarin majabubi na an ka biya sadaki an kawo ta ba ta labarin majabubi na mai katsatsen zakari na lahiya lokaci amma ya kace eh ba ina batun laya eh <laughs> ko ka gani cikin halitta Allah yana zai amfani ko ni cikin halitta Allah yana zai amfani rahim eh. na'am na'am tari ne wannan simintin nan shi ya kaki musu zakari ba gani ko to yana yiwa kuma wani wurin yaƙi na yana yiwa wani wurin faɗa na ai eh. duk ko ina yana yiwa da a samu wannan wa zakarin to wa ala ayi hali. bisa ga kowace fuska dai abin ya faru jabbo aibina tana da daman nan ta ce a ni ban iya zama da shi ke wal hisa ko kuma da daƙaƙe. da daƙaƙe na ga komi da komi ya kammala amma kuma an daddake shi akwai namiji babu to nan la halasa yaro Walhasaru ko kuma bai da bukata kwata-kwata komi akwai na halitta amma bai da bukata kwanci ne shiga nan tana da zaɓi wal'onna haka karamcin zakari zakari yana can shige ya shige mai cikin jiki amma ga jiki lukwai-lukwai to nan lahalasta yawo shi ma illata tana da zaɓi da idgham haka kasancewa ta labto shi ma ga duk halitta ta kammala amma wani bi a samu intishari gare shi wani bi ko motsawa ne wani bi shi na iya motsawa ga shi nan amma laba-laba shi ma nan la yaro waɗannan aibubuka guda biyar muqtasatin da rijal ta ke banta ga mazaje walƙarun sannan abin da ya shahe su ko mata wanda yake mutum yana iya raddi kai tsaye akwai ƙahon farji an ce wani ƙaho na ka fitowa ga jikin mace da ka san ƙahon akuya to shi ma nan namiji da ya gama ce za ta ƙarninta ma'abuce ya ƙaho Su sai ce a ban san da illa ba ba ba ni labarin illa ba don haka ba aure illa ba aure wannan dada sai a buɗe ku, ko kuma zamanta mai banki eh in su da matsalikil zakar ko ina nata ya shahi jikinta akwai wurin aure nan namiji yana da zaɓi ya ce a ban da labarin wagga matsala ban san da ita ba ba auro ta ba wal'afan haka godiya ita ma ƙololo na warkasar ɗan gujiya ko kuma ɗan ɗunya shi ma yana tawa ga jikin mace shi tare shi ma illa na ban san da wanga matsala ba akwai wanda yake cire shi shi na magani akwai wanda yake ko an cire shi ko mutu huwa ya kai Allah shi muna tsani wal mahar akwai warin farci ko sun ce warin baki to an ce yan warin baki na shi ya hankuli shi ta unwani ta turare amma in bayan farji na yana da damar zaɓi Allah ya ba mu ganewa isu ba'u haka zaman tafalkakka da wurin gayaɗi da wurin bauri duk sun haɗi shi ake ce mai ifda'u mai sadeta duk ko'ina ina nata ya gane shi ma nan namiji yana da zaɓi wa'annan su a aibubuka guda biyar su a keɓanci mace kaɗai ita kansu to cikin aibubukan ga biyar da namiji ya aure mace ya jahilta tana da ɗaya daga cikinsu sai da an haka ita to la khiyaw Ina da zaɓi tsakanin zama da ita ko kuma shi mai da aibi ta mala ya ce fa'in amkanatu alimatan aw bana biha aliman fala tiyara mala yace an amkanatu idan ta bashi kanta yau an taho ya bude jiki ne duka ta ga illa ta sadu da shi cikin illa ta ba shi kanta cikin illa alhali ta ga abin kyama gare shi ta yadda to nan kan fala ta yara babu zaɓi gare ta ta sani ta gani ga illa nan bana biha aliman ko kuma yayi bina'i da ita alhali yana masani da illar da ke gare ta a'a ƙarun gare ta ya yi bina'i da ita ga nan rataku gare ta ya yi bina'i da ita ga nan afalu gare ta ya yi bina'i da ita ga nan bakaru gare ta ya yi bina'i da ita ga nan ifba'u gare ta ya yi bina'i da ita ga nan koko jununa gare ta ya yi bina'i da ita ga nan koko jarramu gare ta ya yi bina'i da ita haka nan ko ko bara su gare ta ya yi bina'i da ita haka nan ko ko an arziyatu gare ta ya yi bina'i da ita haka nan nan ka haka fala khiyara babu zaki ya ka da kai ne miya na ba ku gane ba a an ba sai ku kame kame a karo nan <coughs> yanzu ai bayanan zuwa an ƙara karatu eh abin ka san harkar mata ta ba bude ake gaba ɗaya ba alai sa ido zai a ɗan shashawa eh ya ce wal firaqu fihi in za a rabuwa a cikin irin wannan aure bai ɗalaƙin da saki aka rabuwa ya ce na sake ki Allah shi bani mai lahiya ce ko Allah ya baki ki ko Allah ya baki lahiya wala mahar qablal dukhul in ko bai take da na ba to babu batun sadaki an dai kawo ta ya ga karnu gare ta ya ce salamun salam Allah shi baki lahiya to nan wala mahar qablal dukhul in bai take ta ba babu zai sadaki fa bil i'tirab a cikin zamowar namiji labuto bisa ta riga ta ba shi kanta ya ba ta kai ne amma sai kasawa sai ta bayyana labtuna laha murafaqatuhu liyu'ajjila sana lil hurri nan tana da damar ta kai shi kotu domin a samu ajali shekara guda ga wanda adda ajalin ga da kotu za ta bashi Shi na son mata ta yi mata ta yi tana so ne amma bai da lahiya na ita rabanci to sai kotu ce ta yi mun baka shekara guda ka bi magani shekara guda ka ta da in wurin kwayoyi kaka zuwa in wurin sayu an dai baka dama duk abin da za ka tahi an ba ka shekara guda amma ga wa lilhurri ga gada shi aka ba shekara guda wa nisfa halil abdi in ku wa na wata shidda aka bani idan shekara ta kammala ko kuma ya ta wata biya ko wata hudu ya dawo ya tafi kotu ya ce ranka daɗe alhamdulillah na samu lahiya ko shekara ta kare ya ce ya ce ranka da alhamdulillah na samu lahiya wa na huma ana tarwa tsakaninsu a samu wuri a su ga wuta ga masara ba ya ce ya samu lahiya ba sau da ƙafa ƙaƙa ƙaƙa wa na bainahuma ana sha makarcewa tsakanin su a ba su dan wuri kowa ya daga wa yusaddaqu in da'al wada'a ana gaskata shi idan yi ya yayi taki amma in ka nutsaye ba in ta ba mu ba zaurata in ya tawo ya ce makotu zan gari Allah ya saka ma da alkhairi ajalin da kan basuwa ajali ya yi albarka kuma gashi nan bukata ta biya na take ta eh, radi ya wuce to an ce an gasgata shi in ka na sayi ba in ta zan ba zawara ta ha ɗan ranke ranke mai yan ƙaramin lahiya in hina son tonon asiri sha'auri ba a ba zaura na nuna asiri wallahi hatara wallah hatara wallah hatara wallah a suna da ta gida ta yi akwai wanda yake yana da ta gida lamu ilahi allau shi gida abitai ka abu rabi ya ya ɗauka ba zafara na asiri ne to ai shaidar yi milita ya kawo wannan asiri da dalilin milita ya ce in ka na sayi ba ba zaura ba ta mutu asiri ba ka tawa amalar a ina ba fama a ciri amma yan budurwa ta tawo daɗa ba ta san komi ba wannan hmm. to ciwon sai ta yi mai sanadi ya sanadiyar mahaita budurwa ta ɓalle don an ka yi biyu ba ba ya shiga wa tsuntsu ba shiga tarko a ah, hmm. walbikiru ita ko budurwa yanzu rahan nisa'u mata su za su diba ta zai Allah shi taimake ka Allah ya saka da alkhairi damar da an ka bani in taimi dan magani na samu kuma tahiya ta yi albarka tahiya ta yi amfani don haka alhamdulillah lahiya ta samu kuma bukata ta biya aka ce to <laughs> ba mu iya gane gaskiyar wannan ha don haka za mu gayyaci mata su diba ya ce a inda bakara ta ta na gama da wannan ta ta ya ta ce a ƙarya shi kai ƙarya shi kai yanzu ruhan nisa'u mata za su dibe ta shin bakara nan tana nan zaman ta budurwa ko ko an shiga wani hali yan an shiga wani hali mata sun kai hukunci kotu ta da hukuncin da mata sun kayanka ka Allah shi ba mu ganewa fa inin qada idan shekara ta kare kar wala mai da bai taka ba fa katarat al firaqa ita wadda ta yi kara ta yi murafa'a ta zuwa kotu sai ta nemi cewa ta zaɓi a rabu a malam ce mana akwai wani abu wurin nan ko da yaka nan sai a raba su tun da ta bukaci a raba su to shi sai a raba su shekara ta kammala abinda aka ɗora mata ta yi haƙuri a biɗi magani shekara shekara ta kammala bai samu lafiya ba aka ce to sai jiya shekara ta ƙare bai samu lafiya ba ni an naki magana ka ta da tilfirawa sai ta nemi cewa to zan kada ni dai a sauwaƙa ni a furdika sai a raba shi kenan mallah ya ce wa ‘yan aba ‘yan koyaki to musulunci ya baka shekara guda ko ta tattar da abin da musulunci ya baka na shekara guda ka kai bai dan magani shekara guda ka dawo baka samu magani ba yarinyar ka tana son ka sauƙaƙa mata yace ina wa in aba idan yaki ujbira ala talaqati sai a tilasta mishi ko ta tsasa dole sai ya mata saki guda dole sakata to an ka ce jabri za a yi dole sai saki sai a zartar to ana na ana nan bayan ya mata sakin ga guda <laughs> a wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu wata biyar wata shidda wata sai ta kama jewa gida ne don Allah dai ka yi hankuli dai a taƙa kwantin ta ya fara gogewa miji a wargi eh sai ta ce kai ita dai tana dai su ne ta komo ɗakinta da magoya rawa ƙarƙin tashi na haka ta haifar ɗakinta ga lallaba malai ce ba lau adat ilaihi la'adar ta yaro ha da ta sake dawowa gare shi waccan hudu ta yankan ƙauna yanzu ta koma lallashi ne aka dawo ta koma ɗakinta ta koma ga matsayinta malai ce la'ada khiyaruha wallahi da zaɓinta ya komo ko yanzu ta koma ɗiban lokaci ta yi ajiyar zuciya ta ciji baki to tana dama kuma zuwa kotu <laughs> eh, ta dama kuma zuwa kotu eh ce to ha ranka ne abin nawa nayi nayi nayi yaƙiya bi khilafi gairihi saɓanin wani ne saɓanin wani lafto in kan wani lafto na in ta riga ta ke ta to ta koma dawowa kamar mujazzab mai ciwon kuturta hatta kotu an ka raba ta da shi akan ciwon kuturta ta ɗibi shekara biyu gidansu ta ce kai da magoyar zawa ƙabakin tashi ta komo ta lallashe shi an ka mai da aure to wallahi zaɓin ta ya faɗi ta yi kaɗan yanzu ta koma kotu amma ciwon ga labto mai itiraf wanda yake sai abin da kacace ta yi ƙarfi sai ta zube sai katace ta yi ƙarfi sai ta zube shi ya ba to mai wannan matsala shi koyo shi ta koma komowa gare shi la'ada ka yaro ha za in tana nan amma saɓanin wani ne daga cikin cirutoci in mai azai rana shi kashi shi kai mata lokacin da yana jima'i da ita ah! to kun ji ko ina lahiya lau amma ga baya ne babu lahiya eh to yanzu in ta yi ƙara kotu kotu ta raba ta da shi don an yawo an yawo ba a samu magani ba kotu ta raba su sai ta koma yin iltifafi ta kama biyar dangi na ta kama biyar haha har ta koma gare shi to yanzu daɗa su yaro ha ya faɗi zaɓinta ya faɗi shi kenan duk abin da shiga yanzu ba azai ya ɗata ta kashi ta ba ko da ba tsari ga gama dole ta yi hankuli Allah shi mana zagani Allah shi mana tsari na'am na'am eh, eh. ila ka hutawa wannan ai yanzu lokacin da an haka ma ita kaga wannan matsala kan rungume ta alhamdulillah sai ka bi lokitoci ko ka biɗi wanzamai sai a gyara komi da komi ko ta abin da aka so kenan jalibin ku aka manin tausayawa ku maza ai suna gwargwaron halin su sai abin da ya gagare su su uwaye kuma cikin bayani na ambata muku ita afla din nan ita gudiya ba kala gudata ba akwai da ke an riga an cire ta shi kenan akwai da ke ana cire ta tana dawowa ana cire ta tana dawowa tunan an ka samu jarabawa in Allah ya sa a ci karo da miji mai haƙuri sai ka iske komi ya ta hila mai lahiya ya ɗauki nauyin kashe kuɗi an yi maganin wannan matsala kuma an samu ta. akwai abin da ya haka kyawo an samu sa'a an samu nasara ka gane ko tawadalla mhm ha wala radda bi ghairi hadhihi al-uyub babu raddi in ba ga waɗannan aibubuka ba da an ka ambato aibi goma sha hudu to su dai aka rajin aure a ci ba aiki amma in abin da bai kai wa suna ba ba a raddi hankuri aka yi maza hankuri aka yi don ka aure mace ba ka san da tana da kambala ba ba ka san da tana da kambala ba dan sha hannu gare ta ko yajan kawa gare ta hankuri aka yi ba a raddi ka aure mace a ce rabin gani gare ta ko dundumi gare ta kai baka gane ba sai da kace mai kwanin zarance ne yanga sai ta kama dumuniya ka gano shi wato lalle akwai na kasu hankuri za a yi wannan na kasu eh wani malami ya ce wala to turaddu min ama wala shalal wa nahawha walau bi shartin eh, illa bi shartin mutasal sai in an riga an sa sharaɗi romin mata kuma mata wadda Allah mai lahiya ba su ga illa komi gare ta to mai gida irin ta nawa ya ce ga dubu ɗari biyar a'a kun ji ake ramu lahiya ya kamata a ga tana ɗan yan gyara to nan yana da zama ce bayan da ba ban yadda ba amma in ba irin wannan ba an yi wanga aure ƙauromin mata ka ta yi auro maka mata wata iri ya ce bahillata ce ya auro mai bahillata ashe tana da raunin gani ko kuma tana da gurmunta ko tana da wata illa ne in ba wa 'yancin goma sha hudu mun ka ambata ba to ba a rangi hankuri akai Allah ba mu ba bigi mallam na ga shi ko na ga shi wannan kuma shine karshe abin da Allah ya kaddarci mu karanta wannan dare muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya karba ba mu lada kuskure wanda ya tsaro Allah gandu mu abin da mu gani bai mun tada a suka jiya amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ha wai wa kabi ka hada mu mala haruna wa guda ai na hada da Hausa <laughs> ba dan da nace kamar ya ba da dubu 100 bai kai lamai lahiya lamai lahiya إن إلا يسد da في fil آمين سبحان ربك رب العزة أما amma وسلام wa المرسلين والحمد لله رب العالمين alamin ah, mu'anin saurari karatun askari daga bakin mala abdullahi imam allah isa kamai da ainihin alkhairinsa aka makallawa sai tambo mai tambar kula cewa shine yabba wani kudi ya je shi sana'a ko da ya bashi waɗannan kuɗi a ko sauran wata uku shi yadda zakka ya ce a yanzu in ya yadda zakka kuɗin da ke ga hannunsa yana haɗa har cin kuɗi ko ko sai wancan ya kawo mai daga bashi zakka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mai tambaya akan kuɗin da ya ɗiba cikin dukiya ta yi ba suwa ya ce a ce a yi sana'a to ana ce ana sana'a da suwa aka kamar yi wata uku ana yi sai lokacin hidda zakka ta yi ai duk abin da a wani ƙauye cikin duke ga ta tattaro shi akai wannan da jallin da ya ba wani a cikin dukiya ta yake don haka za a tattaro shi shi ma a haɗa gaba ɗaya a fitar da zakka domin dukiya ta samu ta hiyala mai lahiya Allah shi ba mu ganewa ka a rufin da wannan wani bala'i shi haɗa ta a akar makalla tambaya yana cewa menene ne hukuncin zama istiraha cikin sallah jalsatul istiraha cikin sallah an keɓance mishi lokacin da aka yi ne wanda shekaru ne sun manyanta irin shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga lokacin da aka ce yana yi ne wanda shekaru ne suka haura shekara 60 to shi an mustahabbantan mai da shi jalsatul istiraha amma kana majiyin ƙarhinka kana iya zaburarka zama mi zakai na istiraha kuma malamai gaba ɗai na duniya ga abin da ya shahi jagorancin sallah ba ka ganin wanda ka zanta istiraha dibi limamin makka ka dibi limamin madina akwai mai istiraha don mi kakka rikita mutane don haka wani rangwame na wanda yake muktasin bishiyuk ya ke banta ga jai tsofaffi da matar da cikin da ya tsuha duk ma'abuta rauni kenan duk an ba su dama su dan zauna su dan huta sannan su tashi Allah ya ba mu ganewa kuma wannan ka nuna wannan zama ba wani zama na ba kuma ba bakin komi na ba da a kaddarta cikin sallah kai ba majalisar ita raha kai kake ba kai shi akwai kauliya akwai badiya abu komi Allah shi ba mu ganewa a akarmakan lawa sai tambayar mu ta karshe mai tambaya yana cewa lokacin da mutum ya karanta fatiha ya karanta sura ya zo ruku'i kame ya je hisa juda da guwayinsa da hannuwa wani na kamata yawa da kai ƙasa aha amin na sujuda eh, wanda ya surbo hannuwa ne za su fara kai ƙasa eh, hannuwa ne mai sujuda ko hannuwa za su fara kai ƙasa Allah ba mu gani a yace aka makalla to yan yawa da kai guwayinsa fa babu matsala don yawa da kai guwayu dai babu komi Allah ya ba mu gani akan makalla Allah ya saka ma da ainihin sa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a gobe ya sabar kada a manta da karatun halul misali wanda malam bello alƙali ke gabatarwa makarantar malam